Jama'a salamu alaikum barkamu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Masana'antar Kannywood da ke tattare da jarumai masu sana'ar wasan kwaikwayo na da kungiyoyi daban-daban da suka hada da kungiyar Mofan wanda ake kan shirye-shiryen zaben ta na ƙasa bayan kammala zaben jihohi. Yanzu haka dai an kammala zaben Mofan na jihar Kaduna mai tattare da kalubale da rigingimun cikin cikin gida abin da ya haifar da daga zaben tare da gayyato manya ko dattawan masana'antar domin sa ido hakan ne kuma ya sa ni nemi jin ta bakin zababbun shugabanni da suka hada da shugaban baki daya da mai magana da yawun kungiya wato PRO da kuma mai samar da jin daɗi da walwalar 'yan kungiyar wato welfare kamar yadda za ku ji. madalla kamar dai kuka ji a gabatarwa gani ga zababbun shugabannin mofan da kuma yadda muka tattauna da su to bismillah sunana nasiru dan maliki pro na mofan kaduna state chapter kuma tsohon mataimakin shugaban mofan na ƙasa baki ɗaya a tashi uku na yi mataimakin abdulkarim sannan na zo na yi mataimakin sani ma'azu sannan na zo na yi mataimakin professor umar faruk sannan yanzu na dawo state yanzu ina karo na biyu a pro ya taimaka kana magana wato ka rike wa'annan mukaman ne lokacin a national eh a national na rike wannan daga nan kuma da na ga lokaci ya yi, sai na dawo gida na bar wasu su ma su je su gwada wanda yake yanzu kashman daga kaduna mai kuɗi kashiman shine ke kan wannan kujera na mataimaki wadda na bari um, kai ne ka lashe zaben ciyaman a karo na farko a state um, zan so kai ma ka gabatar da masu raro sunanka da kuma mukaman da ka rike kai ma a baya to uh, sunana alhaji hamisu jibrin goma producer baya jidda na rike mukamin a baya na yi shugaban fududusoshi na jihar kaduna na dawo kuma na yi sakatare na ainihin wannan mufan sannan kuma yanzu bisa kudurin allah na zama shugabanta na jihar kaduna um, lokacin da aka ce ana zaben mofan ba a sa reshen jihar kaduna ba abin da aka yi rinka kawa shine national me yasa koyaushe idan aka tashi wannan tunanin national ake kaiwa tunani To, eh, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da ba a harkan eh, shirya fina-finai ba a kowace harka take da fice a Najeriya gaba ɗaya da ƙasa da duniya ma baki ɗaya jihar Kaduna ta yi fice. To shi yasa duk abin da aka taso za ka ga ana maganan jihar Kaduna. A wannan harka da aka taso a za a yi zaɓuɓɓuka su national sun su ya dawo kan jihar kaduna ne saboda ita jihar kaduna ita ne cibiya akan wannan harka saboda haka dalili kenan da yasa suka sa ido domin ya zamanto cewa wannan abin an yi shi akan ka'ida kuma an yi shi na baya su yi koyi da sauran jihohi su koyi. Akwai raɗe-raɗen an ɗan samu kamar tarnaki ko kuma ɗan rigiman cikin gida a lokacin zaɓe ko kuma ma kafin zaɓe ne ko bayan zaɓe ne zan so wa masu waro ƙarin bayani saboda duk sun buɗe kunnuwa suna so su san me haifar da haka. Rigingimin da suka taso a baya kafin zaɓe rigingimu ne na rashin fahimta ah, wanda rashin fahimta kan ainihin kundin tsari domin shi harka musamman na kungiya yakan tafi ne akan kundin tsari shugaban da ya ta gabata ita ta fara ƙoƙarin fito da wannan abubuwa har ya zama an samu rashin fahimta domin bayan eh, state akwai guild guilds da muke da su wajen reshe-reshe da muke da su to wannan reshe kowane reshe na cin gashin kansa ne idan zaɓe za su yi za su koma ne su yi zaɓensu sannan su kawo ma ita uwan ƙungiya na jiha ainihin zaɓensu to a wannan gaba ba hurumin uwar jam'iyya ta jiha ba ne da ta kira reshe-reshe ta rushe to a wannan karan sai aka samu rashin fahimta shugaban da take a kai ta ba fahimci kundin tsarin ba sai ta kira su ta rushe su gaba daya wannan ya kawo kace na ce wanda yake daga karki har aka je samu Allah ya taimaka aka yi zabi aka samu nasara to am um, watakila shi dan maliki a matsayin shi na PRO akwai karin hasken da zai akan abin da ka faɗa haka ne eh watan karin hasken da zan yi a wannan wuri shine bisa tsari na constitution na kungiya a mu mofan ƙungiyoyi watan ainihin su nan suna ƙarƙashin mofan ne amma idan zaɓe ne su za su su su za su sauka su za su zaɓen su sai dai mu mu sa musu ido wurin wannan zaɓen mu tabbatar da cewa an yi adalci ba a samu matsala ba a naku zaɓen akwai lokacin da aka saka rana sai kuma aka ce an ɗaga bisa wasu dalilai me dalilan wannan ɗagawan da aka yi su a electoral committee watan kwamiti ɗin zaɓen su ne suka ɗan samu matsaloli wajen gudanar da zaɓen an turo wani wakili daga kano wanda yake shi wakilin daga kano tun kamun a turo shi yana da matsala da mutanen jihar kaduna saboda ya nuna yana goyon bayan wani bangare daga ciki da aka turo shi sai muka yi complain cewa wannan bai kamata ya zama mai duba wannan zaɓe ba saboda yana da side to shi sakatare na bot sai ya ce a bai tunanin yana da wani side ba saboda ai dattijo ne na ce to ni mun yi chatin da shi akan lokacin rigingimin bari in turo maka kaga irin lafuzan da ya yi da na tura mishi ga lafuzin da yana cewa shi dan adam ne yana da so yana da ki dan haka nan dole ya so wani bangare ya ki wani bangare to daga nan sai suka cire shi sai suka turo mana wani sabo to wanda aka turo ba zai yi ya zo a kan lokacin ba saboda an tuntuɓe shi ba da wuri ba sai aka ƙara sati ɗaya to shi ne sai ya zo sai aka samu aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali wanda kowa ya amince da wannan zaɓe an gamsu shi ya sa waɗansu ma da suka bar harkan saboda yadda abubuwan suka taɓarɓare duk sun dawo yanzu sun ce za su ci gaba da wannan harka da su aka yi zaɓe sun ba mu goyon baya da dama irin su abdullahi mai kano su yakubu lere su adamu ability su malam musa abdullahi su yahuza ilu da surika dawa suna dai da yawa mata da maza wadda yake sun dawo an haɗe za a yi tafiya mai kyau insha Allah. To madalla. An bar mu je ga malama rikayya wacce ta lashe zaben walfiya. Ko yaushe idan ka ga mace a eh, me ake cewa kallabi a tsakanin rawuna sai a ca ita bangaren abinci ne da abin sha. To malama rikayya gabata da kanki. <laughs> sunana rukayya usman kamar yadda aka sani yar wasa ce kuma producer ce kafin allah ya kai ni ga wannan matsayi na welfare na state kaduna idan aka ce ce welfare ta kaduna me mata za su sa rai zaki musu a wannan kujerar naki eh wannan kujera kujera ce kamar yadda aka sani ta walwala da jin daɗi kasancewar ina mace ba mata kaɗai ne za su karu da wannan kujera ba har su maza saboda kujera ce da take kulawa da kowane ɗan adam idan ana taro ko ana location saboda haka zan iya cewa ba kujerar mata kawai ba ne kujera ce ta kowa da kowa kuma ina sa ran insha Allah zan ba da gudunmuwa daidai gwargwadon iyawata a wannan kujera. To kafin ke wace ce ta sauka a wannan kujera kika hau? Gaskiya babu wata da aka sa da can da aka yi wancan gwamnatin waccan chairperson din ta taba cewa ta bani kujeran amma wancan ban tsaya takara ba so ban ma dauki kujeran da muhimmanci ba domin kawai bani aka yi amma a wannan karan na tsaya takara ne kuma kin ci kuma na ci hmm. saboda haka shi yasa na fi daukan wannan da muhimmanci hmm. idan aka ce ai welfare a da yar wasa ce kuma producer ce mai sauraro zai fara tunanin wani fim ta yi wani fim kuma ta yi producer fina-finan suna da yawa amma a can baya waɗanda suke kallo na yanzu zai iya yiwuwa su ce ba su ba amma wanda suka kalli fina-finai daga na kamfanin baya jidda production akwai wani kamfani a abuja prime studio in suna kallon fina-finan prime studio da baya jidda da wasu fina-finai na kaduna za su ga ya usman a cikin shi mm, a lokacin zaɓe menene ya fi burge ki kisan an ce an dan samu tangarɗa kamar yadda shi dan malike mana bayanin ai ga dalili da yasa aka daga aka yi a lokacin ke me ya zo miki a rai sai za a dan samu rigima ne ko ko a'a menene ya burge ki Eh abin da ya dan fi burge ni shine kasancewar malaman zaben da aka saka an saka su ne wasu mafi yawa daga cikin tun da daga cikin 'yan wasa da shi ne aka wakilta su su yi aikin zaben. Akwai group da ake complain duk abin da aka yi aka ga bai yiwu ba ba a so suna sakawa za a ce ba a yadda da wannan ba to mafi yawa sukan duba su ga inda aka firin jaya ba a so sai su koma su zauna akan abin su gyara to gaskiya wannan abin ya fi burge ni abin da ya burge ki kenan wanne ne to ya dan baki tsoro kamar yadda su ma masoyan ku yan kallo suka dan tsorata da aka ce an daga ai rigima ake yi eh yadda aka yi ta ce ku ce an yi tsammanin in aka je filin zaben za a yi rigima so ina ga wannan ne yasa su alkalan zaben suka ce sun ɗauko 'yan sanda sun ɗauko wane ne sun ɗauko waye duk sai muka ga cewa to wannan abun fa zaɓe ne ba yaki ba dan haka sai muka musu complain akan cewa ina gani ce na fara complain akan cewa me zai sa a kawo civil defense abin nan wane ne waye 'yan sanda waye ba fa yaƙi za yi ba zaɓe ne in aga ba zai yi ba za a iya barin zaben nan a tashi. so da karshe kuma da muka tashi zuwa sai muka komi cikin lumana babu wani alama na hayaniya ma a wurin kowa ya karbi abin yadda ya kamata an yi cikin lumana an tashi lafiya to a daɗe wanda kika yi a wannan masana'anta watakila da ba zaɓe ake ba ko kawai ɗora mutane ake tunda wannan zaɓen duk kusan ko ina za ki ga ana aiko da sakonni da Allah hajjiya a cikin shirin na ai kokari a kawo mana ya aka kare da zaben nan wai wai watakila da ba zabe ake ba haka ne eh kaman gaskiya da babu ma mofan a jihar kaduna sai dai ta national gaba daya wadda muka sani da national ce daga baya ne aka sake ta aka yi ma kowace jiha ta jiha sannan suka tattaru su kuma su zama a ƙarƙashin ta national so ni dai ina ga zaɓe na biyu kenan da aka yi na mufan wancan kuma da aka yi gaskiya lokacin ma ba a mai da hankali a kai ba saboda ko da aka taru aka zafa aka saka ƙuri'an ba kowa da kowa bane suka taru dan ba zan manta ba da ƙuri'a ɗaya dai aka taɗan taɗa ta zarce wanda suka tsaya takara ko a wancan mm. to a yanzu ko wannan zaben da aka yi an linka ta so uku ta ci ƙuri'a goma sha uku shi kuma ciyaman ya ci ƙuri'a talatin da tara mm. wanda wannan ne ya sa ma muke ma zaben take da cewa 13 times 3 sai dai bayan da za mu yi hanya ce ta lafiya ni albasu gana goma na yan nan mun tafiya mata gudu suke da goyo kuma sun ƙi tsaya wani hannu wani baya na ta tafiya nawai ka baya babu mai jita na ki in tsaya wayo allah duniya na ta tafiya nima da na sha wuya sama na haye babu gajiya a bari mu ji ta bakin ciyaman a matsayin shi na shugaban ga shi kuma Allah ya kawo shi wani matsayi wanda zai rike ba kamfanin shi na baya jidda ba ya kake ji to alhamdulillahi tsakanin da Allah lokacin da aka ayyana ni na samu nasara na ji daɗi kwarai da gaske kuma na gode ma Allah domin tunani na akan yadda jihar Kaduna take akan wannan harka ya zo daidai da lokacin da nake tunanin zan iya ba da gudunmuwa duk wanda ya san wannan harka a najeriya a jihar kaduna ya san na jihar kaduna ya taɓarɓare ya lalace kuma sakamakon shugabanci ne ya lalatar da wannan abu wannan harka mutane da yawa suna amfana da shi suna cin abinci da shi matasa da yawa suna shigowa su amfana yana hana hanyoyi na ta'addanci na matasa domin hanya ne da matasa za su zo su samu abin yi to sai zama a jihar kaduna an lalata abin kusan mutum biyu ne ke tafiyar da abubuwan wanda yake idan za ka yi abu tsakanin da allah ya fi karfin mutum goma ko mutum hamsin ma kowa ana bukatar shi zo sa hannu domin a samu nasara wallahi na ji daɗi kwarai kuma za mu ba da gudunmu ɗari bisa ɗari matsalolin da aka samu a baya za mu haɗa hannu da duk wanda yake sha'awa duk wanda yake da basira akan wannan harka domin mu samu nasara ke na akwai matsaloli a baya eh na yadda ɗari bisa ɗari akwai matsaloli a baya domin a baya ni ne sakataren tafiyan ita kuma ciya fasin na baya ita take jagorantar mu to mu da muke tare da ita mu tara ina tunanin idan ba ita ba sai wani da take sa hannu take ɗauko shi daga waje ba wani wanda ya san menene ake tafiyarwa a kan wannan harkan a jihar kaduna to kuma harka ne na jama'a mutum ɗaya ko biyu bai isa ya yi shi ba ya samu nasara To um, daga yanayin maganan ka zamu iya cewa kai ka fito ne kai aiki da al'umma da kuma jama'a. Kwarai na fito ne in yi aiki da al'umma da jama'a kuma abin mamaki da kuma gode ma Allah na yadda kuma na tabbatar da cewa mun zuna da mutane lafiya a jihar Kaduna musamman a cikin wannan harka a lokacin da aka fito muka zo zaben nan ni ban samu zuciya na bai karaya ba duk da na ga yadda aka yi dambarwa a gudun. amma yadda na ga tsofaffin masu shirya fina-finai tsofaffin 'yan wasa sun zo wajen zaben nan daga ƙarke kuma aka samu wannan nasara ana jefa zaɓe ɗaya bayan ɗaya aka yi lafiya aka gama lafiya lokacin da ake irgawa na ji sai a kira sunana so goma cewa ni ne ni ne ni ne aka zaɓa daga nan na yadda cewa al'umma mun zuna da mutane lafiya mun yadda ninyanmu da muka yi allah zai taimake mu a kai in Allah ya yarda. Um, na san ba za a rasa dan abin da za ka kara a kai ba dan maliki musamman ma da aka ce wasu sun fita yanzu da aka ci zaɓe sun dawo um, me ya haifar da haka? Eto eh abin da ya haifar da haka an wayi gari ne sun ga mutanen da ke cikin wannan tafiya mutane ne wadda suka san abin da suke yi kuma waɗanda yake suna da mutunci suna mutunta na gaba da su. Mm. domin bayan wancan abubuwa sun faru mun bi su gida-gida mun ba su haƙuri mun ce to mu mun san matsayinku na manya da irin gudunmuwan da kuka bayar a wannan jiha saboda duk wanda zai ci gajiyan wani abu a harkan nan albarkacin ku ne ko kuka fara kuka ɗibo ku kuka zuba tun lokacin ma ana kyaman harkan ba lantana yanzu da yake mutum zai ɗauko 'yar shi ko ɗan shi ya kawo ya ce ina so a saka shi a cikin wannan sana'a na fim ni kuma na tsaya mashi na yadda to don haka nan abin da ya ƙara ƙarfafa su na suka ce to ai mu ko lokacin ranmu na ɓaci muna dai daurewa ne amma tun da yanzu Allah ya kawo ku a cikin wannan za mu zo mu dafa muku har ku kai ga nasara kuma kuma ku ci gaba da abubuwan da ya kamata muka ce to mun yarda da haka amma muna so idan muka yi kuskure a ce mun yi kuskure kuma a ci gaba da mu shawara ba a yi mana na mai kama maciji ba da ya kama kowa ya kauce ya bashi da macijin shi ya san yadda zai yi suka yi dariya suka ce a ba za a yi wannan tafiyan ba don haka nan tabbas yanzu muna da ciyaman tsayayye wadda yake kowane lokaci in aka buƙace shi zai yi abu yadda ya kamata kuma zai je ko ina ne don haka nan a yanzu ma ya mana ayyuka daban-daban akwai wuraren da ya tafi wadda yake sa kudin aljihunsa domin ci gaban wannan kungiya namu don haka nan alhamdulillahi kowa zai ga wannan ci gaba ita kuma ya abinda ta dan manta da kika tambaye ta kika ce fim din da ta yi ta yi fim fim ko wanda ya shahara ya kai ko ina wadda ake kira girgizan zuciya fim ɗin da ta yi producing kenan kuma bayan wasu wadda ta yi don haka nan 'yar wasa ce shahararriya kuma mai shirya fim ne ita wadda yake an santa Allah ya taimaka ah, bari mu je ga malama rikayya watakila akwai wani abin da ke ganin cewa a matsayin ki na walfiya ya kamata a ce kin jajirce an gyara a wannan masana'anta da 'yan kallo suke yawan korafi musamman akan ku mata. eh to abin da zan so a ce an gyara in zai yiwu na ƙasa ya bi na saman shi ina matuƙar son in ga cewa ƙarami yana ba babba girman shi za ka ga yanzu abin ya lalace da zaran yarinya ko yaro sun shigo industry sun samu kuɗi to babu abin da ya dame su da wanda suka samu ya shekara goma ko shekara goma sha a ciki kawai in sun zo su ko da kujeran da yake zaune ne suka ga suna zaune ne ba su iya miƙewa su miƙa mishi zauna wanda mu ba haka muka yi ba da da an muka ga na gaba da mu ya zo muna zaune a kujera za mu tashi mu bashi kujeran nan mu koma ƙasa mu zauna amma yanzu babu wannan ladabin a cikin industry so zan yi fatan in Allah ya nufi mu gyara wannan abun a samu ladabi na baya ya bi na gaba sai da biyayya ne na gaba zai buɗa maka hanya ka ga meye yake za ka hango a gaba idan baka yi biyayya ba za ka samu abin da ke gaba ba kuma wanda idan ka ba zai iya hango maka shi ba. To madalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Kuma madadin sashen Hausa na Radio France International ni hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.